Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau talata ashirin ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da da ɗaya, wanda agogonmu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe a gundumar Columbia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf an halaka shugaban Chad Idris Deby yayin da yake wani rangadi a fagen daga yadda ake fafatawa da 'yan tawaye da ke dannawa zuwa Injamena babban birnin kasar. Hukumomin lafiya na Amurka na daɗa tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin har harhaɗa magunguna na Johnson Johnson ya ƙirƙiro. Sannan majalisar dokokin Pakistan ta fara muhawara yau dinan talata kan koshin ta umarci jakadan Faransa ya bar ƙasar ko a'a. biyu bayan buga wani zanen barkwanci da aka yi a kasar faransa na takalar islama kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar daɗaɗɗen shugaban ƙasar chadi idris debi allah ya mishi rasuwa ko mai rashin nasa zai haifar ga nahiyar ta afirka kasashen afirka da za su lance da shi da don kowa na amfani da wannan ya zama abin da shugabannin afirka za su koyi da shi wajen rikusar da duk wani irin tashin hankali da ya tashi hukumomi a jamhuriyar nijar kuwa suna shirin tsawaita dokar ta ɓaci a yankin da ke fama da matsalolin tsaro ko me hakan zai kawo duk wata doka da muke yi ai dan cigaban talaka ne ake ba don wani abu ba ne amma a kiyaye wani ya ce zan hau moto in ta nemo abinci shi ka wani zai laɓiya ga moton nan shi hallaka mutane kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun rahotanni bayan nan za mu kawo muku mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukka kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Mai magana da yawun rundunar sojin kasar Chadi ya ce shugaban Chad Idris Deby ya mutu 'yan kwanaki kawai bayan sake zabensa don wa'adi na shida. mai magana da yawon rundunar sojin chadin ya faɗi yau talata cewa an kashe shugaban chadi ne yayin da yake ran gadin sojojin da ke fagen daga wajen fafatawa da 'yan tawaye waɗanda jiya litini aka ce suna makan dannawa zuwa na babban birnin ƙasar nan take dai babu wani bayani daga ofishin shugaban ƙasar na chadi mai tabbatar da wannan labarin mai shekaru 68 a duniya ya shugabanci chadi tun bayan hawan sakaragar mulki biyu bayan juyin mulki a shekara ta 1990 ya sake cin zaben shugaban kasa da kashi 79 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bisa ga sakamakon da aka bayyana a hukumance muna da ƙarin bayani bayan labarai a babin rahotanninmu. mu Hukumomin lafiya na Amurka na daɗa tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin har harhaɗa magunguna na Johnson Johnson ya ƙirƙiro. Dr. Rochelle Walensky, daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC, ta faɗi jiya litini cewa cibiyar na nazarin ƙarin rahotannin da aka samu na waɗanda suka samu matsaloli masu yawa bayan an masu zagaye na farko na rigakafin. Walensky ta gaya manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa cibiyar a ta bakinta na da ƙarfin gwiwa ganin cewa adadin waɗanda suka fuskanci matsaloli bai yi matuƙar yawa ba. To amma duk da haka za mu zuba ido kuma muna ma kan duba abubuwan da ke faruwa. Amurka ta sake bayyana damuwa kan irin harkokin soja da ƙasar Rasha ke gudanarwa a kan iyakarta da Ukraine. tana mai zargin cewa rasha ta girke sojoji waɗanda yawansu ya mafi waɗanda ta girke yayin da ta mamaye kremiya shekaru bakwai da suka gabata al'amarin ya ma zarce haka in ji sakataren yada labaran hedkwatar tsaron amurka ta pentagon yayin tattaunawa da manema labarai yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko rahotanni sun tabbatar da cewar Allah ya karbi ran daɗaɗɗen shugaban ƙasar Chadi, Idris Deby, wanda ya kwashe tsawon kimanin shekaru talatin yana kan karagar mulkin ƙasar. Ya mutu 'yan kwanaki kaɗan da aka ayyana cewar ya samu kimanin kashi tamanin na ƙuri'u da aka kaɗa a ƙasar a makon da ya gabata, inda aka zaɓe shi a karo na shida. Wai ana iya cewa wani irin tasiri yake da shi ba wai kawai ga ƙasar Chadi ba har ma da nahiyar ta Afirka? Tambayar da na yi wa Malam Nasir Zaharaddini kenan wani mai sharhi a al'amuran yau da kullum. To wani abu dai guda ɗaya shine sai mun taɓa ƙasar Chadin da farko ga yadda ma Idris Gobe ya shigo mulki. Ƙasashen Afirka da yawa musamman ƙasar Najeriya sun taimaka gaya a cikin shekarun 1970 kusan ƙarshen su inda aka zo tafkin bagauda a kano aka yi wani taro na chadi inda dukkanin shugabannin chadi na lokacin tun daga lokacin shugaban kasa na lokacin shi felix malum inga kutu da indi da su gukuni yadaye su hisin habre wa dan abdulkadir da sauransu wanda a lokacin shi idris bebe ma za a iya cewa ɗan tsako ne cikin kaji domin bai girma a cikin wannan tsarin ba tun lokacin kasashen afirka kamar Najeriya, Nijar, Algeria, Libya, waɗanda su ne gunduma gunduman kasashen Afirka da suka zo Kano aka yi wannan taron inda aka sake zaunar da Chadi. amma duk da haka duk da an samu wata gwamnati ta haɗin gambiza wadda dukkanin su kowanne aka rarraba masa mukamin gwamnatin ba su ɗore ba kuma daga baya aka samu asil ahmed ya shigo sai shi idris debi ya ɗauka to idris debi kusan shi ne wanda ya daɗe wajen tabbatar da cewa ya yi stabilizing ƙasar chadi kuma a lokacinsa ne aka samu man fetur wanda ya taimaka wajen farfaɗin tattalin arzikin ƙasar chadi sannan idris debi da wani tsoho ne can ba shekaru 68 ya yi a duniya kuma ya yi hulɗa da yawa a afirka ya shugabanci hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen afirka wanda a wannan abin ya nuna sa. kuma mutum ne da baya da yadda da wasa ba domin mai domin ya faro ne a sojin tsari kanoke a chadi kuma don haka da yan boko haram suka matsa ya tashi tsaye ya yaƙi ya yi kokarin cewa ya kora su sun fita daga ƙasar chadi shi da kansa ya shiga filin daga ya hau kan tankar yaƙi suka kora waɗannan mutane to waɗannan abubuwa ƙasashen afirka da za su lance da shi da don kowa na amfani da wannan ya zama abin da shugabannin afirka za su koyi da shi wajen durkusar da duk wani irin tashin hankali da ya tashi a ƙasashen afirka wato kayan magana wadda ta shafi zakakuranci na shi idris debi ko in ce margayi idris debi za iya cewa yanzu kasashen nahiyar afirka ba za a samu wanda ke da kwarewa ko kuma kishin ƙasa irin nashi ba kenan za a iya samu idan suka daure idan suka daure suka yi irin abubuwan da ya yi tunda shi dama shugaba ana so ne ya wuce gaba wajen shugabanci amma wannan fa bai nuna cewa babu wasu abubuwa waɗanda ya yi ba daidai ba kwana-kwanan nan cikin wannan watan farko-farkon sama aka yi zaɓe wanda yake da takaddama da yawa a cikin ƙasar kuma yanzu maganar nan da ake akwai 'yan tawaye sun baro garin faya larju da yake arewacin ƙasar sun taho sun wa babban birnin ne na ƙawanya kuma ana cikin wannan abu shine kwaram sai ga an ce idris zai ya rasu to kaga ita kanta ƙasar chadi za ta shiga cikin wani hali na Hawulai domin rashin shugabanci amma ana ta kokari dai a taro nan a taro can da shi ministan yada labarai da ministan harkokin waje suna nan suna ta fama na kwantar da wani abu da zai faru a kasar. Idan akwai abu guda ɗaya da za a iya cewa za a tana Idris Deby a nahiyar Afirka ba ƙasar Chadi kaɗai ba, menene wannan abin? wannan abin shi ne shi ma yana cikin shugabanni da suka daɗe suna mulki illa iyaka a ce ya shiga cikin jerin gwanon irin al'ada ta shugabannin afirka na makalewa da daɗewa a kan mulki ba tare da an sauka ba Ubangiji Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Masu sauraro kada dai ku manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf masu taya alkali yanke hukunci za su ci gaba da gabatar da shawarwari a yau dinnan talata game da shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis Derek Chauvin wanda ake zargi da kashe wani George Floyd wadda ke ɗaya daga cikin manyan shari'o'in da aka tafka a nan amurka bayan da ta saurari ba'asi na ƙarshe jiya litini tawagar masu taya alkali yanke hukuncin ta yi wani zama na tsawon sa'o'i hudu inda mambobin tawagar suka fara tattaunawa wadda za ta kai su ga cin matsaya a yayin tattaunawa ta ƙarshe wani mai gabatar da ƙara ya zargi cobin da kashe floyd wanda bakar fatan amurka ne ta wajen sa masa gwiwa da ya kan wuya ya danne na tsawon sama da minti tara amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce ai floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi kuma shi cobin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama floyd da ya yi a watan mayu a minneapolis A ƙarshe Majalisar Dokokin Pakistan ta fara muhawara a yau dinnan talata kan koshin a umarci jakadan Faransa ya bar ƙasar ko a'a. Biyu bayan buga wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan ƙudurin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwar da aka yi ne tsakanin gwamnatin Firaminista Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin islama ta tarik e labai pakistan tlp a takaice don a samu kwanciyar hankali bayan an shafe kwanaki ana ta fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar ta nuna rashin amincewa da manufofin faransa jam'iyyar ta tlp dai ta amince ta janye zanga-zangar da take yi a faɗin ƙasar a cewar ministan cikin gida sheikh rashid ahmad Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Da haka bar mu je ga rahoton mu na gaba. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yi na'am da matakin tsawaita dokar ta ɓaci da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na ci gaba da tsaurara matakan tsaro a yankunan difa taho da tilibiri inda ake fama da har-haren 'yan bindiga da ke ketowa daga ƙasar mali wakilin muryar amurka sule mummuni barma ya aiko muna da ƙarin bayani Matakin wanda ke shafar baki ɗayan yankin Difa da gundumomin Tasara da Tiliya a yankin Tawa da gundumomin Walam da Ayoru da Bankilare da Abala da Bani Bangu da Sai da Torodi da Tera da Tilaberi gari da Gotai dukkan su a yankin Tilaberi ya samu karbuwa da kyakkyawar rinjaye da ƙuri'un 'yan majalisa 117 yayin da wasu sha uku suka yi watsi da bukatar gwamnatin na majalisar dokokin ƙasa honorable abdumani daga bangaren masu rinjaye ya bayyana mana dalilansu na amincewa wannan kudiri da ke takaita zirga-zirga da haramta amfani da babura kasan ita harkar tsaro haraka ce wadda ba a ta son garaje shi gwamnati shi ya sanya ya za shi ya ɗauki wani salo na shikari 'yan ƙasa mu a nan majalisa in mun ba ɗauki doka ba mu ke aikatawa ba gwamnati ke aikatawa in ya aikata ya gani dokar nan da aikata ta yi daidai da tsaron ƙasa da ake jira a kawo ma 'yan ƙasa sai a ci gaba da ita mu muna da incin mu bi sau da ƙafa mu ga doka wadda mun ka ɗauka gwamnati ya aikata ta daidai ko ba aikata ta daidai ba yaduwar ayyukan ta'addanci daga wasu gundumomin tilaberi zuwa sauran sassan yankin irin su filinge ya sa majalisar yin na'am da irin wannan mataki da ƙuri'u 126 yayin da 'yan majalisa 93 suka amincewa matakin zartar da irin wannan doka a gundumomin kolo da yara. duk wata doka da muke yi ai ci gaban talaka ne ake ba don wani abu ba ne amma a kiyaye wani ya ce zan hau mutu in ta nemo abinci shi ka wani zai laɓiya ga mutum nan shi hallaka mutane to shine ne ce muka gwamnati ne zai auna wa gani ya za a yi aba mutane hanyar su bili abincinsu ya za a yi kuma a kare lahiyar mutane. sai dai 'yan adawa sun yi watsi da dukkan bukatun na bangaren zartarwa domin a cewar su mataki ne da ke jefa talakawa cikin yanayin takura a maimakon warware matsalar tsaro Wani rabin lawali ibrahim mai jirgi dan majalisa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar rdr canji dan majalisar wakilai a fasara hausa wakilin al'umma to sai ake abin da al'umma ba ta gamsu da shi ba don me za mu kaɗa mashi ƙuri'a kuma dokar ta fa shekara nawa da muka sata ta ƙari ta hana mu hawa bar kuma su suna hitawa da babur suna yawo ina ma jami'an tsaron da aka mu na ƙasa da ƙasa na duniya masu kayan aiki don su kare mu in motan ya taho don mi ba a maganin motan da ya taho. A shekarar 2017 ne gwamnatin Nijar ta kafa dokar ta ɓaci a yankin Difa a sanadiyar yawaitar hare-haren kungiyar Boko Haram mafarin ɗaukar makamancin wannan mataki a shekarar 2018 da 2019 a yankunan Tilaberi da Tawa inda 'yan ta'addan arewacin Mali suka addabi mazauna karkara saboda haka za a ci gaba da takaita zirga-zirgar jama'a da haram haramta amfani da babura a illahirin waɗannan gundumomi a tsawon watanni uku masu zuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro kada dai amanta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A ƙarshen wani taro da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ƙwararru da jami'an kare haƙƙin manoma da makiyaya sun kudura aniyar tunkarar matsalar sata irin shukoki da na dabbobi da ake fuskanta a 'yan shekarun nan bayan la'akari da yadda wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa ke manna tambarin su akan irin shuka duk da cewa abu ne da mazauna karkara iyaye da kakanni suka gada taron wanda ya samu halartar tawagogin kasashe bakwai na yawo da kasar chadi ya ba da misalin yadda wasu 'yan senegal suka yi yunkurin mayar da irin albasar galmi ta nijar a matsayin mallakinsu da ke zama wata barazana ga ci gaban ayyukan noma da kiwo a nahiyar afirka kamar yadda za a ji sanarwar karshen taro daga bakin juyar ibrahim na kungiyar alternative kowa ya sani shekara da shekaru kasashe na afirka gaba daya da na duniya ma sun rattaba hannu cikin dokoki da yawa wanda suka ce ya kamata a ce an kawo kariya ga musamman abin da ya shafi iri namu na gado wanda ake amfani da shi saboda shi da dalilin shi ne ake bunƙasar da eh, abinci cimaka ga mutane da dabbobi kuma sai gashi an waye gari yanzu manyan kamfanoni sun fara zawa suna sama da faɗi da wannan irin wanda in ba a yi ba hankali yana iya mai da manomanmu da makiyayanmu lebar a cikin gonakansu a cikin kasashensu kuma abu ne da ke iya kawo haɗin cikin kasashe in ya zama mutanen karkara da ba wani ilimi gare su ba wani aiki sun kasa ne ba an ka kwace musu noma da kiwo kenan tashi hankali wanda muka ganin kaɗankin yana iya ma haɓaka haka sannan kasashe yasa wannan babban taron aka shi na kasashen mu na afirka musamman kasashe waɗanda ke fama da wannan matsaloli na yankin siriyawo muka ce kwana uku muna zanta bisa shi lalle duka bayanan da an kai ya nuna cewa da kamfanoni suna nan ga kawo hari ga kasashe a wannan haɗin gwiwar namu na siriyawo an ɗauki mun ga hango da akwai dokoki na musamman da aka ɗauka na haramtar da kasuwanci tsakanin macaya manoma tsakanin su da biskan abin da sha'iri na munada sai ana cewa sa a haramta ai wannan kasuwancin muka ci wannan abu ne da bai kamata ba dan wannan taron da muka yi mun sake kira ga babban murya wannan dokar da adda a haɗin gwiwa sai yawo a kawo mata gyaran fuska a hudda wannan abun haƙƙi ne na manoma da macaya su bunƙasa da arzikinsu na noma da iri kuma su iya bada bada shi kyauta ko kuma suna iya masa saida shi ba tare da sun fuskanci wani haɗari ba bayan haka muka ce kuma ya zama nauyi ne ga ƙasashe namu na afirka gaba ɗaya kowace ƙasa ta hudu doka ta musamman wadda za ta jaddadawa a rubuce iri na manoma da makiyaya namu na da haƙƙi ne na mutane manoma da macaya a haramta kamfanoni su zo su yi samar fa'ili shi su je su maida ya zama nan nasu na biyu shine kuma duk inda za a nazari da zance bisa kan abin da ya shahi iri da noma da kiwo ya zama na an kawo hukuma ta musamman a cikin mu wanda manoma da makiyaya su yawa a cikinta wanda kuma abin da suka gaya da shi za a aiki wannan shine zancen da muka yi wannan haɗin gwiwa muka ce to kowanne in ya dawo gida ya yi wannan aiki saboda haka su tabbata abu na uku shine a mu duka mun ɗauki alkawalin za mu wayar duka manoma da makiyaya da kungiyoyi na manoma da makiyaya masu kare haƙƙin adam bisa kan matsalolin da wannan abun yake iya fuskanta sai ai haɗin gwiwa na ƙasa wanda zai ba da daman gari. wannan kamfanoni masu son su sama da faɗi saboda kowa ya san yadda suke yi kuɗi ke gare su sai su zo su sayi shugabin ne da makaraban shugabin ne su yi sama da faɗi da arziki na ƙasa muka ce wannan sace-sacen an yi shi bisa kan abin da shahi arziki na ƙarƙashin ƙasa ban mutane da iranium ne da lu'ulu'u da sauransu sun kare wannan sata ta abin a karkashin kasa yanzu abin bisa kasa ne suke san su sata bisa shi makaci to bai kamata ba mu haɗin gwiwa lalle kowa san demokaradiyya ake ita kuma demokaradiyya mulki ne na jama'a kuma kasashen nan yankin na afirka gaba daya fiye da kashi sittin ko tamanin ko fiye da tamanin cikin ɗari cikin in aka duba mutane ne da ke raye a karkara mutane ne na kauye to kenan sai mun fahimta da matsalar da ake fuskanta kuma mu yi tsari tsari na gari wanda zai sa mu ce mu ja hankulan shugaban mu in kuma su kai abin ga mu tarka musu birki mu ce ga hanyar da manoma da makiyaya suka ce ya kamata a bita kuma su mu cila sa musu su bi da saboda mu kare arzikinmu mu kare eh, mu ta yau da kullum saboda bincike ya nuna da wannan irin da kamfanoni ke kawowa bayan yana sama da faɗi da arziki na kasashe yana da maci cikas bisa kan lahiya ta mutane alhali abin da aka tanado a cikin mu abu ne ya daidaita da ra'ayin mutane da al'adunmu shi ne ya kamata a ce mu ma kariya ka ai muna wannan sama da fadin ba za mu yarda ba makasudin wannan taron da muka yi kenan muka hudu sanarwa da malece kowa da kowa ya ce ya amince kuma ya ɗauki alƙawari in ya koma gida zai wannan aikin dokokin nan an yi su ne a faransanci an rubuta mafi yawan mutanen na karkara ba su karanta eh, ba su annan na abin da shahi ba su shin faranshi ba su shin ingilishi ba su shin espanyol wanda ake wannan kace duka nauyi ya rataya ga wayan kungiyoyi na mu hudo wannan zancen a gaya shi cikin halshe namu na gida wanda mutane za su gane su fahimta matsalolin da ake na ana fuskanta kenan sai mun ci gaba da yin taro da 'yan jarida musamman waɗanda ke zance bisa ga halshe namu na gida saboda zance ne ya kamata a ce mutanen karkara sun san da shi in suka fahimta za a samu haɗin gwiwa na gari wanda zai ba da dama a tunkari wannan matsala. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Diyar Ibrahim da kuma wakilin mu a Yamai Sulamu Muni Barma sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon imel. wasikar mu ta farko ta fito ne daga mahmud gaura na moda zamfara inda ya ce hakika rashin aiwatar da dokar shugaban kasa ta baiwa bangarorin shari'u da majalisun dokokin jahohi yancin gashin kansu ya nuna karara yadda gwamnonin najeriya ke zama tarnaki ga ci gaban kasar mu kasancewar rashin baiwa waɗannan bangarori yancin cin gashin kansu ba karamin koma baya yake haifarwa ba ga ci gaban demokradiyyar najeriya sai sakon salamata haruna daba da anti matar baffa haruna bajura suka ce ku gaya wa gwamnati cewa tura karnuka a makarantun jihar katsina ba shine maslahar tsaro ba illa dai a wadata jami'an tsaro da kayayyakin aiki na zamani Sako na gaba kuma ya ce rijiya ta ba da ruwa guga ta hana. VOA na fara da haka ne akan yadda gwamnatin jihar mu ta Bauchi ta ba da kayan abinci sakamakon azumi a raba wa jama'a amma abin takaici a wasu wurare sai aka raba tsakanin 'yan uwa da abokai. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Muna fatar wannan ziyara da shugaban kasar Nijar Bazum ya kawo shugaba Buhari ya kwalliya ta biya kuɗin sabulu tsakanin ƙasashen biyu. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi, Najeriya. Sai sakonmu na ƙarshe daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Zamfara da Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi suka ce hakika kame wani mutum mai yi wa mayakan Boko Haram leƙen asiri a jihar Borno da sojojin Najeriya suka yi hakan ya yi daidai. Da fatar Allah ya ci gaba da tona musu asiri. To da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. To a gaida Hanifa Isa da wasiƙun ku masu sauraro. A daidai wannan bagiran kuma sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan watan mai albarka daga bakin malamai. sunana dr muhammad kabir masallacin juma'a na abuja alkur'ani haka yake dauke da abu mamaki da ya maganar azumi a gaban ayar sai ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su ka ce musu fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako na tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roƙe shi musamman a cikin wannan wata da haka ina kiran 'yan uwa musulmi na Najeriya baki ɗaya da lalle lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki addu'a ita ce magani na gama gari wadda idan mutum ya rike to ya rike komai annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da ya a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a komai da ya yi ya yi shi ne da addu'a daga nan kuma ya samu ya yi nasara har ya kai ga inda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin madina ba sai ta hanyar addu'o'i da ya yi ta yi kuma allah maɗaukakin sarki ya karɓa lokacin da mutane na makka suka yi masa taron dangi a badar addu'a ya yi ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na badar har sai da mayafinsa ya faɗi to kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi ya tsare al'ummarsa to mu ma da ma al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a kuma cikin ikonsa da yaddarsa sai ga ya fudda mu daga ciki da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. magana da yawon rundunar sojin kasar chad ya ce shugaban chad idris deby ya mutu yan kwanaki kawai bayan sake zabensa dan wa'adi na shida mai magana da yawon rundunar sojin chadin ya faɗi yau talata cewa an kashe shugaban chad ne yayin da yake ran gadin sojojin da ke fagen daga wajen fafatawa da 'yan tawaye waɗanda jiya litini aka ce suna makan dannawa zuwa na babban birnin ƙasar. nan take dai babu wani bayani daga ofishin shugaban kasar na chadi mai tabbatar da wannan labarin debi mai shekaru 68 a duniya ya shugabanci chadi tun bayan hawan sakaragar mulki biyo bayan juyin mulki a shekara ta 1990 ya sake cin zaben shugaban kasa da kashi 79 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bisa ga sakamakon da aka bayyana a hukumance. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammacin naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa. Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita muna sauti. Juni Lazarus Gratium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar masu azumi su sha ruwa lafiya. Peace salam.